assalamu alaikum ina musu yana na faɗin duniya gaba ɗaya ina muku gaisuwa da fatan alheri ina mai sanar da ku wani gagarumi hamshakin magani wanda mutane sun daɗe suna magana akan maganin ƙarfin maza su maganin ƙarfin maza kuma da maganin ƙanƙancewar gaba Su alhamdulillah abin da ya sa ban waiwayi mutane ba saboda ban samu maganin ba shi ya sa ban waiwayi mutane ba so yanzu da na samu maganin insha Allahu yau gani gare ku a wannan magani da kuke gani ingantaccen magani ne kuma garanti dan sai da aka gwada kuma yana aiki wallahi wannan magani da kuke gani in gaban mutum ta kankance misali tana komawa karama ta koma karama to alamun sanyi ne yawa mutum yawa da kuma basir shi yake sanyi ne yake sa gaban mutum yana kankancewa so kuma bai da karfi haka in ya hau mace minti ɗaya ya kawo kaga kuma ba labari kenan so ina amfanin namijin da bai da kokari a gida so shi ne na kawo muku wannan maganin wannan maganin da kuke ganin shi wallahi tallahi garanti ne kun shi na yi magani ne amma za ka yi amfani da shi ne na tsawon sati biyu so za ka samu ruwan zafi sai ka tafasa shi sai ka sa a buta kullum da safe za ka dinga tsarki da shi kullum da safe kana tsarki da shi kana wanke gabanka da shi insha Allah in gabanka ya tsarki zai zo ya tashi wallahi sati biyu yayi yawa gaban ka zai koma yi ka zama cikakken namiji kuma ka samu kuzari da ƙarfi wajen matarka magungunan namun habal ne wato na gargajiya ne bai da side effect bai da cutarwa ba wai in kai amfani da shi ka je amfani a in dai kai amfani da shi sati biyu zai bi jikinka ne ko da ka zo ka amfani da shi zai dinga ma aiki so ni ne naku babu laye wannan maganin sai kun gwada saboda ni ma na gwada na ga aikin shi duk da yake dama ni <laughs> so ina mai farin cikin sanar da kowane magani don gaskiya ku gwada saboda maganin wallahi maganin ingantaccen magani ne yana da ƙarfi so duk mai so sai ta tafi mu ta lambar da zai gani a jikin bidiyon insha Allahu zan ba shi maganin maganin garanti ne muna da shi sai da muka yi order shi tun daga kamaru muka kawo shi kuma duk inda kake a faɗin duniya za a iya kawo ma maganin nan ko ba a Najeriya kake ba ko a wata ƙasa kake za mu iya kawo ma muna da hanyoyin da muke kai magani ko da Saudiya, Libya, Ghana, Kamaru ko ina kake a faɗin duniya ne za a iya kawo ma magani garanti kuma sannan nambar da aka gani a jikin bidiyon kadai za a amfani da ita kan kai amfani da wata namba nambar da ka gani a jikin bidiyon ne za ka amfani da ita wajen siyan magani in kai amfani da wata namba aka baka wani maganin ba shi ba to ba ruwa na a ciki ni dai wannan maganin garanti ne na gode sosai masoya ina tare da ku maza da mata sannan kuma akwai magungunan mata ma muna da su kala kala akwai magungunan maza akwai maganin sanyi ma muna da shi akwai maganin cututtuka dai kala kala akwai kuma na girman nono akwai na silimi akwai na ƙarin hips ma na mata so a shiri na na gaba insha Allah zan zo muku da su so amma dai magungunan namu garanti ne sannan kuma akwai na sanyi na mata ma mace mai sanyi zaka kuraje yana fita mata a gaba sannan wani farin ruwa yana fitowa da dai sauransu dai na gode sosai sosai a shirina na gaba zan kawo muku sauran magani insha Allah ni ne na ku babu laye na gode sosai